a rahotonmu na mata a yau mun zanta da wata matashiya ne dangane da kalubalen da 'yan mata ke fuskanta a gidan iyayensu da zarar sun balaga kuma ba su samu mijin aure ba sunana asma awal yau za mu tattauna ne akan batun idan mace ta dan girma kuma ba ta yi aure ba shin wani irin kalubale ake fuskanta a gidan iyaye na farko kin gaban da kalubalen da ta samu a cikin gidansu ga irin yan uwa abokanan arziki ko kuma mutanen unguwarsu ma na farko kin ga a cikin gidansu kin ga kowace uwa tana so idan yadda ta taso ta yi kokari ta samu miji ta yi mata aure saboda ka ta ja mata abin kunya to idan aka ce yarinya ta girma ta kai wurin shekara ashirin da biyar da takwas zuwa talatin kowane lokaci iyayen hankalinsu yana kan yarinyar nan suna kafa kafa da ita da suwa take mu'amala me take yi wani lokacin za ki ga har caji ta ake yi ko wayoyinta a ga wani irin chat take yi da suwa take waya me yauwa wannan zamanin ya lalace gaskiya gaskiya kuma ta waya kowane irin sako kake so ka isar kowane abubuwa za ka iya aikatawa ta waya to kin ga wannan babban kalubale kenan ita tana ganin cewa ah, a matsayinta na budurwa cikakkiya amma a zauna ana sa mata ido wanda kananan kannanta ita ya kamata a ci tana musu haka amma a ci ita da girmanta ita ake wannan abin kin ga wannan ba karamin kalubale bane gaskiya to eh ai yanzu zaki ga mafi yawa mata sukan nemi ilimi in sun nemi ilimin nan sun kammala kuma suna aiki da suna fuskantar matsala kin san wani lokacin gaskiya ilimin yanzu rashin miji ne ya safa ake koma makaranta ba mhm. kamar irin shekaran baya ba za ki ga iyaye ba ruwansu kawai yarinya sai ta kai wani matsayi da suke so a karatu sannan za su yi mata aure amma yanzu sai ki ga yarinyar ta kai matsayin amma ba mijin to wani lokacin gaskiya 'yan mata fakewa suke yi da a koma karatu amma ba wai karatun ake yi ba rashin mijin auren ne babu shi yasa ake koma makaranta kan fuskanci matsalar kima ganin baki da aure eh na kan fuskanci wannan amma gaskiya ni abin bai cika damuna ba saboda komai nufi ne na Allah aure lokaci ne kowane lokaci ko kana so ko baka so idan mijin ka yazo kuma Allah ya kaddara a wannan lokacin za a yi sai fa abin nan ya zo ma iya cewa waɗannan 'yan mata ba zaɓe suke yi ba tunda akwai maza a gari ai gaskiya yanzu lokacin zaɓe ya wuce an yi zaɓe a baya amma a yanzu idan kika ga 'yan mata guda goma to ina tabbatar miki cewa guda bakwai a cikinsu wallahi kowa suka samu aurarsa za su saboda an zo gabar da matan da kansu suke neman mazan su kuma mazan guduwa su. Malama Asma'u ta ce a wannan zamani 'yan mata ba sa zaɓe illa dai muradin su su samu mijin aure. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.